Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye. Ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Su kuma su na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa har yanzu hotsugun na bata kare ba a cikin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Kana ku ji abin da ya sa jam'iyyar ta ce ba ta adawar da ya kamata a ce tana yi sai kuma yadda kungiyar jama'atul nasarar islam ta yi allah wadare da masu fatan mutuwar shugaba muhammadu buhari na Najeriya sai kuma labarun da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar Nijar. Kana, mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarninsa na matsayin shugaban ƙasa na hana shigowa amurka daga wasu ƙasashe shida na tsawon watanni uku da kuma hana duk wani ɗan gudun hijira shigowa na tsawon watanni hudu bayan da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya suka hana wani umarni makamancin wannan aiki a watan jiya wannan umarni na shugaban ƙasa wani mataki ne mai muhimmanci wajen ƙarfafa tsaron ƙasarmu a cewar sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson a wani taron manema labarai inda ya shelanta sabon umarnin ya kara da cewa kare mutanen amurka wani muhimmin nauyi ne da ya rataya a wayar shugaban ƙasa bullo da wannan sabon matakin tsaron tamkar amsawa ne ce wato amsawa ce gwamnatin trump ta yi cewa umarninta na farko wanda ta bayar ranar 27 ga watan janairu na tattare da kurakurai to sai dai ba a sani ko sabon umarnin zai gamsar da masu suka waɗanda ke ganin an auna hannun ne kan musulmi ba a wani yunkuri na tabbatar da cewa umarnin hana shigowar ya aiwatu cikin sauƙi kuma bai fuskanci wani cikas ba na shari'a sabon umarnin ya bambanta ta fannoni daban-daban da aka yi takaddama a kansu a farko cikin bambance-bambancen da suka fito fili har da tsame kasar iraki daga jerin kasashen da aka hana shigowa sabon umarnin ya hana shigowa daga iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen wani babban kwamandan sojan sudan ta kudu wanda ya balle watan jiya ya ce shi ma yanzu ya kafa tasa kungiyar 'yan tawayen don yakar shugaba salvaki jan thomas cirilo suwaka ya fitar da wata takardar bayani jiya litinin wadda a ciki ya shelanta kansa a matsayin chairman kuma babban kwamandan kungiyar national salvation front nan take dai ba a san karfin wannan kungiyar ba ko idan za ta haɗe da kungiyar sudan people liberation army ne kungiyar nan 'yan tawayen da ta shafe shekaru uku tana fafatawa da gwamnatin ki shirin murya amurka na turanci mai suna south sudan in focus ya samu kwafin bayanin na cirilo wanda ya zargi gwamnatin ki da kwace iko da dukiyoyi don kawai amfanar 'yan kabilar satadimka kuma ta yadda ake kwaran sauran kabilun da su ma sun taka rawa wajen kwato 'yanci daga sudan wasu sassan bayanan kuma sun zargi gwamnatin ki din da almundana da kasa samar da abubuwan bukata ga jama'a da kuma yin watsi da bangaren noma wanda shine batu na karshe cikin manyan batutuwan da ake takaddama a kansu a wannan kasar inda tsananin fari ya jefa miliyoyin jama'an kasan cikin rashin abinci. To fa'a a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. hadaman fadar white house na ci gaba da kare zargin da shugaba donald trump ya yi ba tare da ba da hujja ba cewa tsohon shugaba barack obama ya ba da umarnin a tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗin da trump ɗin ya yi ta amfani da su a gininsa na trump tawa da ke birnin new york La shakka akwai abin da ya faru a cewar mai magana da yawun fadar ta White House shan Spicer a jiya Litini ya kara da cewa tambayar ita ce shin wai bibiya aka yi tatsar bayanai aka yi ko kuma dai wani abu ne aka yi daban akwai rahotanni da dama da suka nuna cewa labudda wani abu ya faru to amma spicer bai gabatar da hujja mai tabbatar da zargin da trump ya yi ranar asabar a kafar twitter ba cewa obama ya sa an tatsi bayanan wayoyin tarho dina a ginin trump tawa gab da yin nasara ta Spicer ya kara da cewa shugaban kasa ya bayyana karara cewa yana son majalisar tarayya ta gudanar da bincike. Kwamitocin majalisun dattawa da wakilai na kan binciken matsayin hukumomin leƙen asirin tsaron ƙasar Amurka na cewa ƙasar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka don ta taimaki Trump ya ci zaben. Wasu daga cikin 'yan majalisun tarayya sun ce a haɗa wannan zargi na trump cikin abubuwan da za a bincika wani tsohon fursunan guantanamo bay na ɗaya daga cikin kwamandojin alkaida da dama da aka hallaka a har jiragen amurka na baya bayanan da aka auna kan muradun 'yan ta'adda a yemen a cewar mai magana da yawon pentagon a jiya litinin yasir al-silmi wanda aka ɗaure a gidan fursunan amurka da ke guantanamo bay da ke ƙasar cuba daga shekarar 2002 zuwa shekarar 2009 an kashe shi a harin jirgin sama da aka kai ranar biyu ga watan maris a cewa wani mai magana da yawon pentagon navy captain jeff davis sojojin amurka sun kaddamar da hare-haren jiragen sama har sau 40 a yemen cikin kwanaki biyar da suka gabata waɗanda aka auna kan 'yan alka'ida a ƙasar waɗanda ake kira 'yan alka'ida na yankin ruwayen larabawa harin baya-bayan nan da aka kai a yankin abiyan na ƙasar yemen ɗin ranar lahadi an auna ne akan wato ruwayen larabawa ta a cewar davis ɗin ma'aikatar tsaron amurka ta bayyana harba makami mai linzamin da koriya ta arewa ta cilla na baya-bayan nan a matsayin wata babbar barazana sannan ta ce tana ɗaukar mataki game da makami mai linzami na wannan ƙasa mai ra'ayin gurguzu koriya ta arewa ta cilla makamai masu linzami guda hudu jiya litini waɗanda uku daga cikinsu suka yi tafiyar kilomita dubu ɗaya har suka fada cikin ruwayen japan wani mai magana da yawun hedkwatar tsaron amurka ta pentagon navy captain james davis ya gaya ma manema labarai cewa makaman masu matsakaitan zango ne kuma ba su wata barazana ga arewacin amurka davis ya ce har ba waɗannan makaman ya zo daidai lokacin da ake atisayen shekara-shekara tsakanin amurka da koriya ta kudu kuma hakan ya yi daidai da daɗaɗɗen tarihin takalar da aka san koriya ta arewa da shi a duk lokacin da muke atisayen soji irin wannan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu yaya kallabin rahotannin da batun da ke cewa da dattawan jam'iyyar pdp sun ce za su gudanar taro domin rashin sana abin da kotun ɗaga kara za ta fitar ga nasir adamu kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton manyan dattawan babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da sauran masu ruwa da tsaki za su gana da shugaban jam'iyyar Sanata Alimadu Sharif don duba dinke barakar jam'iyyar da kaucewa jiran hukuncin da ba a san ko me zai fito ba daga kotun koli. Ba dai tabbacin bayani zuwa yanzu da ke nuna tsohon shugaba Jonathan yana son amshe madahun jam'iyyar don shirya babban taron zaben sabbin shugabanni da zai kawo ƙarshen bangarewar jam'iyyar gida biyu. Abin da ya fito fili shine mara sa ga hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ya ba wa Sharif sai yancin mulkin jam'iyyar da hakan ya soke aikin kwamitin riko na Ahmad Makarfi. Tsohon ministan ma'aikatar kuɗi Yarima Lawan Ingama ya ce manyan jam'iyyar za su taru don ba wa Sharif ɗin shawarin yadda zai ɗinke barakar jam'iyyar. Yana mai nuna amanna ga jagorancin Sharif ɗin zai kai jam'iyyar gaci. Don mun san akwai bara gurbi sun gudu sun je wajen wani babban mu wai sun ce wai an suna musu 'yan sanda za su kama su suna gudu. Wani gudu yake har ya je ya ga wandan shirin gudu. Amma mun san yawancin jama'a kashi casa'in da takwas cikin ɗari mutanen kirki ne. To don Allah su daina jin ziga su zo mu haɗa kai. Sharif wanda ya gana da tsohon shugaba Jonathan ya ce yana tuba sauran iyayen jam'iyyar irin su Adamu Ciroma. Yau baka ga Mala Adamu Ciroma throughout siyasa nan da ya wuce ka taba ganshi ya je wani taron na siyasa. Mala Adamu Ciroma dattijo ne na kasa iyaye ne wanda suka bude jami'an nan bai taba bude bakin shi ya fada wani wani magana ba. so yawancin shugabannin fati nan suna so a gyara fati akwai wanda suke da son ra'ayinsu watakila suna tsammani ne za su kawo ne su zauna su ce in janye abu kaza ka in sa nan can wannan ba zai yi da ni ba shine ya suka yadda na sani in sun gwamna ne ai na yi gwamna shekara takwas in su senators ne na yi senators sau uku ba da zai yi wani yaro karmi ka zauna kun ce kun rauke ni in shugabance party nan ku zo ku ce ku sa ni in yi abin da ba daidai ba ba zan yi ba har gobe gononin pdp irin su ayo fahishe na cewa san ba za su tafi da sharif ba da hakan ne ma ya sanya karfin yiwuwar kafa sabuwar jam'iyyar pdp mai tashi da a wato apdp koko advanced people's democratic party jami'in labarun bangaren makarfi dayo adeyeye ya ce ba su da niyyar kafa sabuwar jam'iyya a lokaci guda ba za su hana magoya bayan su neman wata mafita ba shugaban kwamitin amintattun pdp wali jibrin bai sauya matsaya ta rashin son haɗa inuwa ɗaya da sharif ba mun bi hanyoyi da yawa duk mutumin kirki na najeriya ya shiga maganan nan amadu sharif ya ki duk wani mai hankali na najeriya ya shiga maganan nan madu sharif ya ki saboda haka me zai sa mu je muna neman sharif mu ce za mu zauna muna wani sulhu da sharif kuma ba mamaki bayan wannan ganawa za a fahimci inda alkiblar pdp ta dosa daga irin shinkafa da waken ginshikan jam'iyyar da za su bayyana sulhun na sa kai koko kishin jam'iyya nasura da mailika murar amurka daga abuja to da bana bani turata mota da a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dumin maka ka ya haƙata an haɗa su kama kowata karuwai na zuwa taɓi mota ta kai zaman kwalta da ta kolo ba a ɗauka mu tokarin tsakiɗi haramun ne tokace roƙo haramun To Allah ya kyauta har yanzu dai kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Abini lógbó mọ̀jọ́ o, ládé wà Ọ̀rọ̀ ni alówó máa fi jẹ gbéraga. Abini lógbó mọ̀jọ́ o, ládé wà Olówó bá fọwọ́ sọ̀yà lórí owó. Olówó bá fọwọ́ sọ̀yà lórí owó. Alágídí tí yóò sún ra àtẹ. alágídí tí ò súnlake. àtẹ. ṣẹ̀ríládé ìwà lẹ́wà. kò kéré. ṣẹ̀ríládé ìwà lẹ́wà. kò kéré. ọ̀run ló dé mórí ọ̀la. wáyé. ọ̀run ló dé mórí ọ̀la. wáyé. olúwa ló lànà owó fún ẹ. olúwa ló lànà owó fún ẹ. ìwà fọwọ́ ajé pa mi lára ládé ọ̀run ọlá wà ayé ọ̀la tó tún dé sí. níbi ọmọrí ọ̀la adìyẹ ń bá mọ bẹ́ẹ̀ kí n mú tèmi bó ti dára tó. níbi ọmọrí ọ̀la adìyẹ. ọ̀gá ni ládé ìwà lẹ́wà. mi ọ̀gá ni ládé ìwà lẹ́wà. ọlọ́ládé. ọkọ mi, ọkọ ra mọ́tò. ọlọ́lá. ọkọ Olúrẹ̀mí ọkọ ra mọ́tò. ọlọ́lá. ládé bàbá olúṣọlá mi bàbá àjàdí. ládé bàbá olúṣọlá mi bàbá olúwọlé ìwàlẹ́wà o. ọkọ oyè rohun kẹ́ẹ̀kùn bàbá ọlárẹ̀wájú tiwa ní ládé. ire ni tèmi ti yẹ ọlọ́ládùn ba bá ṣe pọ̀ ọlọ́ládùn ún bá jayé. ire ni tèmi ti yẹ. transport tàtúgbàyè. nílàdé. transport tàtúgbàyè. nílàdé. lẹ́rí ìwà lára mọ́tò. tí wọ́n ìwà. tó marigayi haruna ìṣọlá kenan. sharuwa a koma bakin aiki ƙungiyar jama'atu nasarar islam ta ce bai dace a ce wasu na murnar rashin lafiyar shugaba muhammadu buhari ba ga isa lawal da karin bayani a cikin wannan rahoton sakataren kungiyar dafta khalid aliyu abubakar ya ce ba wani abu ne yasa 'yan ƙasa ke taruwa suwa shugaban ƙasa muhammadu buhar addu'a ba illa yadda aka wayi gari shine kusan shugaba wanda tsantsa ƙuri'a ce ta zaɓo shi ya zama shugaba ta yana mutum zai rika farin ciki ya rika dariya ko ya rika mm, mm, isgili da cewa wani bai da lafiya shi bai rashin lafiyar ne duk abin da ake faɗi kawai ya mutu ko zai mutu ko wane da sauransu to wannan ba karamin abun bakin ciki bane kuma wannan abin ya dame mu kwarai da gaske kuma muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya su fahimci gaskiyar yadda in wani aka ce ya shiga cin halin larurar rashin lafiya da su yi masa fatan alkhairi su yi masa addu'a don fata na gari lamiri in baka ba kuma su ma Allah ya mana maganin su wasu na cewa me yasa ne ba a taba yin irin wannan taro ana wa shugaba addu'a ba sai yanzu mun fito ne daga wani irin shugabanci na danniya da zalunci da murɗiyar da aka mu a gaba ana so ma a gama ba mu kwata-kwata to roƙon Allah aka yi ta yi to shi yasa an an daɗe ba a zaɓi shugaba zaɓe na haƙiƙa da gaskiya na halal kamar wannan ba to tun da yake ko zaɓe ne na halal kuma shugaban halal ne to dole ya zama al'umma tana jinsa a jika duk wani abu da zai same shi to kan tayar mata da hankali shi yasa ake ta wannan addu'o'i to ko me ya jawo hankalin manyan malaman da suka taru domin yin waɗannan addu'o'i Sheikh Usman Baban Tune shine shugaban majalisar malamai da limamai wadda da ita ne aka haɗaka da ƙungiyar ta jama'at Nasar Islam domin tattara wannan taro. Dalilin wannan kiran taro shine wato matsalar da muke ciki a ƙasar nan kashe-kashe rayuka fitina na 'yan Boko Haram musiban fashi da makami musiban kidnafin a kama mutum a yi garkuwa da shi musiba tsakanin filani da makiyaya da musiban talauci da kunci da tsanani a ƙasar nan da karyar tattalin arzikin ƙasa a ƙasar nan sannan muka duba matsayin da shugaban mu muhammad buhari ke ciki sannan muka duba irin matsalar da ake ciki a jihar kaduna fitinan da ke kudancin kaduna yaƙi ci yaƙi cinyewa sai muka ga wajibi ne mu tunatar da mutane akan su farka akan addu'a domin mu ne muka yi addu'o'i a ƙasar nan an tsaya ana roƙon ubangiji Allah ya kawo mana canji a ƙasar nan to bayan an samu canjin nan sai mutane suka shantake suka manta da maganan addu'ar sai zamto musiba tana ta samun shugabannin da muka yi ma addu'a Allah ya kawo mana su to taron neman lafiya shugaban ƙasa da kuma zaman lafiya a tare Najeriya da aka yi a garin Kaduna dai ya ga manyan malamai sai dai kuma babu wani fitaccen dan siyasa da ya halarci wannan taro ko da dai kuma cikin malaman da suka yi addu'o'i har da wani malami da ya fito daga kabilar ibo isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya amshin waka ta in kaji hujjar bari To shi ko mai magana da yawon jami'ar PDP na ƙasa, barista Abdullahi Jalo ya ce jami'ar APC ba ta gyara kanta ba tukunna balle a yi mata adawa. Baristan ya furta hakan ne sa'in da suke tattaunawa da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, wanda ya ce masa jami'ar tasu ta PDP ba ta adawa da ake sa ran ta yi ganin ta yi biris shine sai barista Jalo ya ce da shi. Kafin a yi hamayya sai gwamnati mai ci ta yi abun hamayya to gwamnati mai ci kwanta shiru ne misali misali na kwamitin shehu sani na maganan yanka ciyawa da aka yi wanda ake zargin a sakataren gwamnatin tarayya ko kuma na maganan mtn wanda ake zargin chief of staff na shugaban kasa kwamitin shehu sani sun je sun yi bincike sun kawo wa senatoci bincikensu senatoci sun yanke hukunci cewa shi sakataren gwamnatin tarayya ya sauka ba a yi komi a kai ba tunanin yan najeriya shi yawa tun da an yi wannan zargin shi sakataren gwamnatin tarayya sai ya kawo daga wajensa haka ce osta oh, sai a yi bincike sai an naɗa wasu in ba a same su da laifi ba sai a faɗa in najeriya fa ga abin da aka bincika ga gaskiyar magana to amma gwamnati ce ta canji canjin ake ciki kuma shine canjin da ake yi shine canjin da muke gani to bayan da za mu yi hamayya bayan su waɗanda suke da'awan canjin ma ba su canja kansu ba ga laifi nan sun sa shi ƙarƙashin kafet sun danne an yi shuru ana gani kuma ga gaskiya nan kamar da shehu sani ya faɗa. to amma ai dama rawar da za ku taka kenan tunda an yi shiru sai ku ki bari a yi shiru ɗin, domin ai daidai me yasa kuka yi shiru kuma. ai muna bayani kullum ina son ka sani wannan abin da aka yi ja faɗi ne ja ya ɗauka. kamar yaya. ma'ana an kwace hannun ɓarawo wani ɓarawon ya karɓa ya ɓoye misali an je gidan a mai ba da shawara wa shugaban ƙasa nsa ta hanyar tsaro sarki mutar an fasa gidansa an ɗauki gol an ɗauki kuɗi an ɗauki kayayyaki misali sai aka ca a cikin gol nan da aka ɗauka an ɗauki gol kaman guda ashirin sai aka ce guda biyar aka kai sha biyar sun bata to irin wannan hali da ake ciki kawai kama karya ake yi to amma eh, ina cewa tun da demokaradiyya ake ya kamata inda aka ga gwamnati tana kokarin kama karya a jawo hankalinta a nuna cewa wannan abin ba shi ake ba tsarin demokaradiyya ga wanda ake yi kuma aikin ku kenan to ai in ka duba ya kamata a ce a demokaradiyya in za a yi abu a yi shi akan tsari to sai kuma aka zo aka samu babban matsala wanda alkalai da su ne za su zama na, misali a Nijar shugaban ƙasa zai faɗi abu kaza kotun koli alkali ya ce a'a ba daidai ba ne ga yadda doka ta fara to alkalan ma an je an fasa ɗakunansu an ɗauki kuɗaɗe cewa sun yi cin hanci da rashawa wasu ma a account ɗinsu ma a banki aka ga kuɗin sai a ce a toshe wannan account ɗin kada a bar mutumin nan ya ɗauki kuɗinsa to a wannan irin wannan yanayi 'yan kasuwa suna tsoro a ji yau ka sa biliyan biyu biliyan uku a ɗinka za ce ina ka samu Allah kyauta har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti 21 yanzu kuma ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Muna Barma. Sharhin jaridun na wannan maku zai soma da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa Firaminista Birjira Fini ya fara yunkurin ɗinke barakar da ke tsakanin ɓangarorin siyasar Nijar bayan la'akari da yadda abubuwa suka cije a kwamitin CNDP wanne ainihi aka kafa da zumar haɗa kan 'yan siyasa ta yadda za su ƙara samun kyaukyawar fahimta a kan dukkan wasu shawarwarin da suka shafi harkokin siyasa da maganar zaɓuɓɓuka. jariyar ta ce matakin ƙauracewa tararrakin nasu ndp da 'yan adawa da 'yan ba ruwanmu suka ɗauka ya rage wa kwamitin armashi domin a hakan jam'iyyun da ke mulki kawai ne ke kiɗinsu suna rawarsu dalili kenan da birjira fini ya fara neman bakin zare in ji lanketar jaridar lebanon cewa take tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma na fuskantar barazana bayan da aka gano cewa waɗannan ƙasashe na asarar miliyan 619 na kudaden sefa a kowace shekara a sanadiyar fataucin miyagun ƙwayoyi yayin da masu wannan haramtacciyar sana'a ke halitta miliyan 500 na sefa daga cikin waɗannan kuɗaɗe. kamar yadda ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya onidese mai yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi suka bayyana a yayin wani taron da suka yi a makon jiya a ƙasar cote d'ivoire jaridar ta ce niger na daga cikin kasashen da wannan matsala ta yi kamari inda aka gano cewa baya ga kasancewarta a hanyar da masu fataucin ke ratsawa don isar da hajojinsu zuwa wasu sassan duniya binciken masana na nuni da cewa wannan ƙasa na neman zamewa wata mashayar hodar iblis kuma da alama matasa ne suka fi fadawa cikin wannan bala'i akasari a wuraren haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa in ji lebanama mu cike sharhin da La Rue de l'Histoire wacce ta zo da labarin sace-sacen yara ƙanana a maraɗi. An yi tsammanin wannan matsala da aka yi fama da ita a can baya ta kau, ashe da sauran rina. Misalin tashin hankalin da yawa kana a ranar 28 ga watan jiya, inda aka sace wata yarinya 'yar kimanin shekaru uku da haihuwa a maraɗi. Mahaifanta sun zagaye wannan birni kaf tsawon wuni ba su ji ɗuriyarta ba. sai washe gari aka tsinci gawar wannan yarinya amma kuma an kwankwale mata idanu alamar masu sana'ar banza ne suka sace ta in ji laru da listuwar wacce ta kara da cewa birnin zandar ma bai tsira ba daga irin wannan mummunar ta'asa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da garbar kuma ta talaba Taraba tarayyar Najeriya. Alal hakika dangane da yadda wasu ke cece kuce a kan rikon da baji yake yi suke cewa ya fi Buhari kazar-kazar. Dai sai ce kamar mutane suna tuya ne suna mantawa da albasa ganin cewa Buhari da baji dukkan su masu son ci gaban ƙasar najeriya ne su farfado da tattalin arzikin najeriya su sa talakawa su samu walwala dukkansu su guda ce ganin cewa wannan mulki na buhari da asimbajo abu ne guda ni ban ga abun cece kuce a kai ba Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo muryar Amurka. Mai magana Malam Rilwanu Sa'idu Gairi a jihar zamfarar Najeriya. hakika mu talakawan najeriya mun gamsu mun yarda kuma mun amince da salon mulkin mukaddashin shugaban kasar najeriya wato profesa yemi osibanjo daga ƙarshe muke fatan allah ya sa ya ɗore da haka kafin ubangidan nasa ya dawo kuma muna fatan allah ya dawo muna da shi lafiya amin sun amin assalamu alaikum sashi hausa na boa mai magana aliyu kuran bakwai zakka karamar hukumar safana a cikin jihar katsinan najeriya to yi zan bayyana ra'ayina game da dubbin shekarun da sashen hausa na boa ya kwashe tsawon shekara saba'in da biyar yana gabatar da shi to a matsayina ne na matashi wanda ban wuce shekara goma ba da har sauraron sashen hausa na boa ni matashi ya canza ma rayuwa ta fanni da dama na bayan nan ya sa mun fahimci cewa ne suwaye ma 'yan gudun hijira domin tun da aka fara rikicin 'yan boko haram din nan kullum boa sashen hausa sai ta yi magana yadda za a gyara wannan rikicin a sasanta musamman tun da aka sace 'yan matan ba kullum ne in ka kama sashen hausa na boa sai ta yi magana 'yan matan ba don gobi ba sai don kar a manta da su Assalamu alaikum sayin hasa na muryar Amurka. Mai magana ni ne Inuwa Abdulmalik Kunguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wato a yau dai ina so na yi jingina ne ga mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Yemi Osunbajo ganin ƙoƙarin da ya yi a cikin watanni biyu. Kayan masarufi sun yi sauki, an daina fasa bututu a yankin Niger Delta kuma ƙasa ana ci gaba da zama lafiya to mun gode mawa mataimaki shugaban ƙasa da wannan rikon nasa kuma muna addu'a Allah ya bawa shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari lafiya a ne magana ne mai inuwa Abdulmalik Kunguru ya Yobe a tarayyar Najeriya. yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice ta da ibrahim ka almasi garba To a takaice rundunar sojin Amurka ta girke wata karamar bataliya a ciki da kuma kewayen garin Manbij da ke Siriya don tauna tsakuwa ga ɓangarori biyu da ke takaddama saboda kar su farma juna a maimakon haka su mai da hankali kan yaƙi da mayakan ISIS a cewar wani mai magana da yawon fentagon ranar Litini. navy captain jeff davis ya gaya manema labarai cewa wannan sabon hanzarin shine nasa na wani sabon salo na karfafa gwiwa da kuma tauna tsakuwa wanda aka fara makon jiya a yanzu an kubutar da man beach babu bukatar ci gaba da yaƙi a wurin a cewarsa jiya litini shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu kan wani sabon umarninsa na matsayin shugaban ƙasa na hana shigowa amurka daga wasu kasashe shida na tsawon watanni uku da kuma hana shiga ga duk wani ɗan gudun hijira na tsawon watanni hudu bayan da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya su ka hana wani umarni makamancin wannan aiki a watan jiya wani tsohon fursunan guantanamo bay na ɗaya daga cikin kwamandojin alka'idar dama da aka hallaka a hare-haren jiragen yakin amurka na baya-bayan nan da aka auna kan muradun 'yan ta'adda a yemen to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da la'asar ku jiyo sabbin abokan aikinmu da wani sabon shiri ta ciko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda sarfilo hashin gumel ke shiryawa kuma ya gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim almasi garba da ta gabatarwa sai wato solomon abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu charles hall ni ladan ibrahim ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya